Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. An sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dole da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. yau juma'a talatin ga watan yuni na shekara ta 2023 da fatan ana shan hantsi lafiya to bayan an sha labaran duniya za mu muku rahoto na musamman a game da irin rawar da mata suke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'ummominsu a jihar plateau najeriya wacce ta sha fama da matsalolin tsaro kamar yadda muka saba a kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu zan na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu ga Maryam da kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta kasar Ukraine a jiya Alhamis, inda ya gana da shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky. Pence shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. Na yi imani Amurka ce jagora a ƙasashe masu kare 'yancin dimokuraɗiyya. da Pence ya shaidawa gidan talabijin ɗin NBC News kenan kafar da ta fara ba da rahoton ziyararsa. Ya ƙara da cewa, zuwa na a matsayina na ɗan ƙasa farar hula. da samun damar gani da ido irin jarumtakar sojojin ukraine da ke fafatawa a fagen daga ya sa na kudura aniyar ci gaba da yin kiran samun gagarumin goyon bayan amurka don abokan hulɗarmu na ukraine da sauran ƙasashe a halin da ake ciki prime ministan ƙasar spain pedro sanchez na shirin ziyartar zelensky a kiev a gobe asabar. yayin da spain ke shirin karɓar ragamar shugabancin ƙungiyar tarayyar turai na karɓa-karɓa da ake yi tsawon wata shida-shida ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan wagner yevgeny prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin neto na bana a ranakun 11 da 12 ga watan yuli Taron zai gudana ne a Vilnius babban birnin Lithuania mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin Prigozhin abin da ke nuna buƙatar ƙarfafa matakan tsaro daga gabashin ƙasashen ƙawancen NATO cikin gaggawa. Har yanzu dai ba a san ko mayakan Prigozhin nawa ne za su raka shi zuwa Belarus ba. amma tunanin za su kafa sansani a kusa da yankin ya kawo damuwa sosai a kasashen lithuania latvia da kuma poland dukan waɗannan ƙasashen sun haɗa iyaka da belarus ba tare da ɓata lokaci ba lithuania latvia da estonia sun buƙaci mambobin neto su ƙarfafa tsaron ƙasashensu to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla in an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu kafin nan ga zainab babaji da rahoto na musamman a game da yunkurin da mata suke yi na samar da zaman lafiya a plateau zainab gareki ganin yadda matsalolin tsaro suka addabi al'ummomi daban-daban a najeriya a jihar plateau da ke arewa ta tsakiyar najeriya mata ne ke yunkurowa don samar da hanyoyin fahimtar juna da zaman lafiya Ƙaramar hukumar basa ta sha fama da tashin hankali musamman na tsakanin makiyaya da manoma, lamarin da ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Jami'an tsaro da sauran hukumomi sun yi iyakacin ƙoƙarinsu wajen samar da zaman lafiya a yankin, amma mata daga addinai da ƙabilu daban-daban a ƙaramar hukumar ta basa suka ce sun gano cewa ƙarfin bindiga ba zai samar musu da zaman lafiya ba, don haka suka shirya taron tattaunawa da faɗakar da juna illoli da rashin fa'i fa'ida kan tashin hankali da suka yi shekaru da dama suna fama da shi. Hajiya Rashida Usman Yahaya ita ce shugaban kungiyar mata da ke hankoron zaman lafiya a Basa, wato Basa Women for Peace Initiative. Ta ce sun gaji da yadda ake kashe musu mazaje da 'ya'ya kuma sun yi asarar gidaje da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Abin da yake fara janyo rikici ta Plateau shine manoma da makiyaya. farkon shigowa damuna kowa ya sanya nan ne fargaban kudin wani dan cikin jihar plateau state to na yi kira wancan shekara to don haka shigowar wannan damuna shi ma na sake kira don a yi hakuri a yi hakuri sannan kuma muna cikin fargaba na abin da yake faruwa daga wajajen yankin basa wato wasu bangare daga plateau state muna fatan su ma allah ya sanya zuciyansu ya kawo musu hakuri a cikin zukatansu. yi bayanin cewa yawanci rikicin makiyaya da manoma ne me ke janye. janyo wannan rikici gaskiya abin da yake janyo wannan rikici rashin haƙuri na biyu rashin yafiya na uku kuma bambanci nuna bambancin kabila ko addini shi yake fara kawo wannan rikice-rikice a plateau state idan kun gama wannan taron me kike fatan ganin an cimma gaskiya ina fatan an zo an zauna lafiya an cimma burin abin da ake nema mata su samu kuma abin yi abun dogaro da kansu matasa su samu abin yi because mata da dama suna cikin wahalhali don mun shiga ƙauyuka na shiga ƙauyuka da dama mata suna buƙatan taimako akwai marayu akwai widows gwauraye sannan kuma akwai wanda masuna da mazan amma tamkar ba su da shi ina roƙon gwamnati da ta taimaka a dubi kukan wa'innan mata kuma ina roƙon gwamnati da ta sa a dubi wannan ƙungiya mai albarka ina so ba a yankin basa ba har ya zama zamo all over the plateau state insha Allah. Ita ma Madam Ladi Joseph daga bangaren kabilar Irigwe ta ce tun da suka fara waɗannan tarurruka sun ga ci gaba sosai saboda tashin hankali ya yi sauƙi sai dai ta ce har yanzu akwai sauran matsaloli da za a magance. A matan Women of Peace kan muna kokari a bisa. an kuma da mun fara program nan akwai cin gaba akwai zaman lafiyan domin mun gan zaman lafiyan ta shigo basa so yanzu still muna kira akwai wuraren da har yanzu makiyayi suna kan shiga gonakin manoma so muna roko muna kiran gwamnati a kira shugabannin fulani a yi magana da su a danna bar yara kanana suna kiwo domin yara kanana ba za su sai da za su kontrolin shanunan har ya kauce ma manomi ba so kukanmu mun taru a nan shugabanninmu da sarakunanmu da sauran 'yan mu fulani da mu kristen a taimaka a jakunne kunne 'ya'yanmu a taimaka a yi fada a cikin gida domin in an fita kiwo a samu mu yi abin da zai ka zaman lafiya mata ta hanyar sana'o'i yawa amma ba mu samu inda za mu samu taimako so zan kira gwamnatin najeriya ko sauran kasashen waje idan akwai hanyar da za a tallafa ma mata gaskiya akwai gomraye akwai marayu idan ba da taimakon su ba mu a group da mun fara nan ba mu kai wani wurin da mun fara tallafa ba to in an taimaka mana ina ga mata za su samu cin gaba matan sun kuma gayyato maza musamman shugabannin al'umma da sarakuna don tabbatar da sakon da suka bayar ya isa gun sauran jama'a Shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore a jihar Plato Umar da Kare ya ce sun yi farin ciki da wannan taro don haka yake roƙon al'umma su yafe wa juna don a samu zaman lafiya. ina roƙon fulani mu na jihar filato da mango gaba daya don allah abin da aka yi a manta a zo a zauna lafiya ko an cuce ka ko ba a cuce ka ba to ka san cewa komai mai karewa ne a yi hakuri a zo a zauna lafiya duk su gaban da baya ba da hakuri to nan bai cancanci gabanci ba ya kamata a dinga yin hakuri da abubuwan da suke faruwa a najeriya yanzu kullum muna gaya ma fulani kada su yarda su sa shanu inda ba labi ba kuma fulani suke yin haka suna yin haka amma gaskiya abin da nake son gwamnati ta gane yawanci fitine fitine nan fa da suke faruwa ba akan labi ba ne ko barna ne wato son zuciya ne da sigar da siyasa da munafurci da hasada ya cika mutane siyasa wayannan abubuwan suna faruwa amma domin sanu su yi barna ai suna kira mai anguwa da ardo a sasanta ba so ɗaya ba so biyu ba ba za a taba asibitar da saniya a ce ba ta yi barna ba amma da a ce ai labi ne ko fada akan kiwo ne ai da kullum ana fada a kowane local government wannan ba shi bane abinda da yake hada mu daban ne siyasa ne da fitina yake hada mutane da shedan saboda haka a kore wannan a zuwa zauna lafiya hakimin gundumar kakek a yankin rukuba mai martaba ati adamu yimla ya ce mata sun yi rawar gani wajen haɗa kan al'umma gaskiya akan zaman lafiya wanda ake yi ba mu yi tunani akan cewa ita basa lakagwami har akan cewa za mu samu wani katut shi'an wanda zai shiga muna basa ba to amma shigawan mata wanda ta shiga akan zaman lafiya mazaje sun yi sun yi sun gagara mata sun shiga da sun shiga sai wani katun shi'an din ya gudu ba mu sake ganin shi a nan basa ba sai da abun da muna addu'a mun basa a yanzu wasu local governments wanda suna nan a plateau wanda iri wannan shidan wanda ya shiga basa ko ya fita daga basa ne ya shiga wasu local governments ne din ne ya kamata mu a basa mu yi kokarin mu wa na local governments wanda suna nan din domin mu ba su irin tafiya wanda mun yi mun kore wannan shidan ne ina ga in mun yi wannan za mu yi taimako sosai a wasu wararen local governments kenan in na fahimce ka mata su ne ginshikin zaman lafiya ba sa a karamar hukumar ba su kenan mata kwarai sun yi kokari yadda ya kamata inda yake an yi an yi ba a yi amma za sun yi sun yi ba a yi ba an yi an yi ba a yi ba da mata sun shiga a cikin zaman lafiya din ya zunu lafiya ta zana a nan basan kokari wanda yana yin tare da su shine a kowane wata ina kira a fulani da sarakuna da mingoyoyi kowane wata sau biyu a domin a kan zaman lafiya dole ne wani lokaci za su muna laifi wani lokacin maza mu su laifi amma an mun yi Allah zai zo mu gane da juna zaka ga mun sake mun dawo ba za a ji mu a waje kuma ba. Shi ma Ibrahim Suleiman Abdullahi da ya wakilci kungiyar matasa musulmi na Miyango ya ce za su koma su faɗakar da al'umma fa'idar zaman lafiya. A yau matan sun tara mu akan cewa ya za a kawo masala tsakanin makiyaya da manoma wanda in kai labin duk abu ɗaya ne. da makiyayi da manoma duka yan uwa ne to gaskiya mu maza wanda ya tattara da gurin wanda dole za mu koma mu da ƙauyukanmu mu ba su information akan maganar zaman lafiya akan maganar makiyaya makiyaya su shiga su yi kiwo su balabin shanu ba shiga cikin gona ba su kuma manoma in aka yi barna ka dauki doka a hannu a zauna a je hukuma a sasanta domin a zauna lafiya. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Filato, Madam Kanen Pam Horo, ta ce za su ci gaba da aikinsu na wayar da kan jama'a musamman ma batun zaman lafiya. na iya nuna ma matan nan tare da mazan da suke nan cewa zaman lafiya yana da tsada idan baka yi shuki a cikinta ba ko yi so into it ba za ka iya ka samu zaman lafiya haka kawai ba balle ma zaman lafiya ya guje mu a plateau state fiye da shekaru 22 domin mun gani an yi magana da uh, manoma an yi magana da makiyaya an magana da maza an magana da mata an magana da kowa da kowa so wannan maganan abin da muke nema a yau bai shafi mutum ɗaya kawai ba to muna cewa um, idan mun ci gaba haka cikin nuna haƙuri cikin nuna ƙauna cikin nuna ruhun yafewa to gaske za mu ci nasara a plateau state ah, kuma wannan abin bai zama wai ya fara a basa zai kare a basa kadai ba mun fara a basa ne wanda ya zama mana mu eh, rashida ta zama kamar wanda ta zama mai litmus test wanda mutane za su ah, bida kuma gaske ina fata sauranmu a plateau state za mu bi wannan hanya mu kuma kai ga cikakken nasara Masana dai na ta hudubar cewa zaman tattaunawa ita ce babbar mafita kan sabani da ke tsakanin al'umma yayin da hukumomi ke da haƙƙin yin duk mai yiwuwa wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a da Zainab Babaji yanzu ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Babban jami'in ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya nemi kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka daɗe ana yi da wata sha biyu. Ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin Siriya daga Turkiyya. ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai sha biyar saboda hukumomin siriya ba su amince da ayyukan na majalisar ɗinkin duniya ba wadda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsuguni ga yankunan da 'yan adawa ke iko da su a siriya tun daga shekarar 2014 a ranar goma ga watan yuli ake sa ran wa'adin izinin ayyukan na watanni shida zai kare rasha da ke hulɗa da siriya ta daɗe tana nuna shakku kan buƙatar gudanar da ayyuka tana mai cewa kamata ya yi a kai agajin jin ƙai yankin daga cikin siriya jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily na benzia shi ma ya sake bayar da hujjar ajiya alhamis yana mai cewa ayyukan agajin majalisar ɗinkin duniya sun saɓa wa 'yancin ƙarfin ikon ƙasar siriya kamfanonin china da na rasha za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a bolivia ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adinan da ake amfani da shi wajen yin batirin motoci masu amfani da lantarki a cewar gwamnatin la paz a yau juma'a a wani taro da aka yi shugaban bolivia luis arce ya faɗi cewa kamfanin city na china da kamfanin uranium wa na rasha dukansu waɗanda gwamnatin ƙasashensu ke da hannun jari sosai a cikinsu za su haɗa hannu da kamfanin ylb mallakar gwamnatin bolivia don gina cibiyoyin sarrafa sinadarin lithium carbonate guda biyu bolivia wacce ke ikirarin ita tafi yawan ma'adinan a duniya a watan janairu ta sanya hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin haɗin gwiwar cbc na china don gina cibiyoyin batirin lithium guda biyu a cikin wata sanarwa ma'aikatar makamashin ƙasar ta faɗi cewa kowace daga cikin sabbin cibiyoyin biyu za su iya samar da har kusan tan 25,000 na sinadarin lithium carbonate a duk shekara. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Thomas sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. hakuri wani yaƙi kafin zai soka ɗan yaro na lafi kuma yanzu yana takawa tunanin waka kuma ni ban san yaya zan ɗauka ba ko in rera ta kai har wa in zama babba kai eh, a gwangwata shashe wata rana zan ɗau ga. har in doka ta tun ba a san wane ne ni ba Ina ina na yi waƙar ba wai ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waka. sai sun dena wai ni ne waka ni suna ta gogar zana kai duka na jin hakan wai tsakani ne in tsoro Na ya amo yanzu sai sun yi sauraro Allah na godewa zil sarki gwanina. sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawan gude in hau mota ta Allah na gode hakan da kai mun bar raina ba na dai turin kura din nauyi dan neman na dan yaran mota domin in taimaki kaina Akan wataran in ba motar zan yi a taba wataran in na samu wataran ba zan samu ba in yau ne ran alfani ne ba Itin ina yaro na, tuna yau na zama babba, magana jari ce, kusa ne ba zagi na yi ba. Duk abin da ka shuka, sane shi za ka yi girma. in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na muku laifi kusa ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta na gamo da mutane makiya har masu ɗauna ta yan siyasar ƙasa ta masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata wasu ƙasashen aka yi ilinta. Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe uku da minti ashirin na dare. Ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ayyuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata inda aka ala shirin ta karkata kan cire tallafin man fetur da kuma yadda ya shafi batun sauyin yanayi kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi sani cika turankawa ya yi mana bayani a game da mahimmancin rage zirga-zirgar motoci wanda wannan cire tallafin mai haifar a najeriya To har yanzu dai akan wannan batu na cire tallafin man fetur a Najeriya muke a mahangar farfesa adamu idris tanko na jami'ar bayero ta jihar kano ya ce cire tallafin man fetur din zai sa masana da kwararru su jiro da wasu sabbin hanyoyi na samar da makamashi mai tsafta cire tallafi gaskiya sama a yanayin da ya zo na kaman ya duro ne dole jama'a ana ta fuskantar matsaloli kuma a matsalolin nan hakan sha Allahu dabaru da yawa za ga sun bulbulo idan aka lura shi harkar makamashi ba abu ne da za a ce kwaya ɗaya ba ne za a ga shekarun baya gaskiya an yi amfani da wasu abubuwa na daban wajen samar da makamashi ya Allah yadda muke samar da haske ne na gidajenmu tun daga shi abin da muke kira a cibalbal da za ka ga an samar manja man alayyadi sauran mayuka waɗannan suka kan ba da haske na gidaje kamar yadda yanzu aka sami wannan matsala ta cire tallafi aka samu matsatsi fetur ɗin da kake saya ƙasa da naira ɗari yau ya zama wajen biyar har kusan shida. to kaga ana ganin dole matsatsin zai yi wa mutane nauyi wanda shi zai kawo wasu dabarun wace dabara za a yi da mutane da yawa za su sami cin tagomashin wannan maimakon a ce tsiraru ne kaɗai suke yi ina ganin sai hukumomi sun zo sun shiga cikin ayyukan na farko dai zama na cewa su hukumomi su nemu dabara ɗaya ko biyu ko uku za su sa jama'a su raja a kai kuma a samar da masana da manazarta su bibiyi waɗannan dabaru bayan an bibiyi dabarun kuma an gano yadda jama'a za su yi amfani da su ya zama da cewa an faɗakar jama'a su fahimci yiwon haka a cikin 'yan kwanakin nan mutane suna ganin cewa yadda fetur ya cira ya yi tsada wasu daga cikin nau'o'i na makamashi su kuma sun yi sauki sauki kaɗan misali iskar gas da mutane suka sani ana amfani da shi wajen harkar girke-girke sai aka ga shi kuma allah ya kawo sauki yana saukowa ƙasa sai na ga waɗansu sun fitar da dabaru na cewa ga yadda za ka yi amfani da iskar gas ka kunna janaraitan ka wanda janaraitan da yake amfani da fetur wanda kaga wannan sai da suka samu da wata na'ura na'urar nan za ta yi amfani da gas ne maimakon da fetur to waɗannan fasahohi da manazarta suka fito da su sai an karɓe su a hukumance sannan kuma an yaɗa su ya zama cewa jama'a sun fahimci cewa ga kaza kuma a sauƙaƙa su domin ta wannan na'ura ba za ta zo da a kyauta ba sannan a wani bangaren kuma dr yahaya ahmad shugaban wata kungiya mai fafutukar samun ci gaba a fannin yada makamashi mai tsafta development association for renewable energies ya yi na bayani a game da irin gwagwarmayar da yake yi na wayar da kan al'umma akan mahimmancin samun wasu hanyoyi na samar da makamashi muna karancin makamashi wato musamman wutar lantarki da kuma dai makamashin amfani da shi a gidajenmu na dahuwa da dai sauransu sai muka fara wannan fafutukar na bayyana wa jama'a cewa lalle lalle ba sai mun dogara ko kuma mun kawai kan wato hukumar kasa ta bada wutar lantarki nefa ba tun daga mu da isasshen rana wanda man ana zafi gudun ta muke yi mu je mu nemi inuwa karkashin bishiyoyi to wannan amfani da makamashi daga hasken rana yana da muhimmanci kwarai da muka ga cewa kuma ba wata fasaha ce mai wuya ba yanzu fasahan ta nuna sosai ta bayyanu kuma shi yasa za mu yi bayyana jama'a yadda za su iya mallaka wannan fasaha su yi amfani da ita kuma a gida ba tare da sun kara kowane wata suna ta biyan kuɗin wuta ko kuma neman yadda za su yi ba in an ɗauke wuta to da muka fara haka ne kuma muka ga cewa lalle ba matsalar da muke fuskanta kawai kenan ba akwai wasu matsaloli kuma da suka shafi halin rayuwar mu na yau da kullum to ta haka ne da muke bayyana wannan muka kuma cewa a fannin girki akwai damuwa sosai musamman a nan arewa wajen samun makamashi sai ga cewa wasu ma saboda tsadar ice gas dai ba kowa ne ke amfani da gas ba ma to saboda tsadar ice ma wasu da ledoji din nan irin ledan fiye wata da dai sauran suke konawa ma suna girki da shi ga hakin da ke fitowa guba ce kuma suna shaka to shine muka fito da wani risho murhu ko rasho kuma wanda yake amfani da ice kariran kirarin ice kawai sun isa a amfani da su wajen girki ba sai ma an siyo itace ba Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan sai a kasance da mu domin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla yanzu kafin mu karkare shirin ga Maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wata ziyarar baza ta kasar Ukraine a jiya Alhamis inda ya gana da shugaban kasar Volodymyr Zelensky. Pence shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican na farko da ya gana da shugaban na Ukraine a lokacin yakin neman zaɓe. ana sa ran batun sakamakon boran shugaban mayakan wagner yevgeny prigozhin da aka dakatar da kuma gudun hijirarsa zuwa belarus za su mamaye manyan batutuwa bayan ukraine a tattaunawar da za a yi a taron kolin nato na bana a ranakun 11 da 12 ga watan yuli taron zai gudana ne a vilnius babban birnin lithuania mai tazarar kilomita 35 daga bakin iyakar sabon mazaunin prigozhin abin da ke nuna buƙatar ƙarfafa matakan tsaro daga gabashin ƙasashen ƙawancen neto cikin gaggawa har yanzu dai ba a san ko mayakan prigozhin nawa ne za su raka shi zuwa belarus ba amma tunanin za su kafa sansani a kusa da yankin ya kawo damuwa sosai a ƙasashen lithuania latvia da kuma poland babban jami'in ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya nemi kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita wa'adin amincewa da ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai da aka daɗe ana yi da wata sha biyu ayyukan da ke taimakawa miliyoyin mutane a arewa maso yammacin siriya daga turkiya ana buƙatar izini daga majalisar mai wakilai goma sha biyar saboda hukumomin siriya ba su amince da ayyukan na majalisar ɗinkin duniya ba wanda ke kai kayan agaji da suka hada da abinci da magunguna da matsuguni ga yankunan da 'yan adawa ke iko da su a cikin siriya tun daga shekarar 2014 kamfanonin china da na rasha za su zuba jarin sama da dala biliyan 1.4 wajen haƙo sinadarin lithium a bolivia ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin ma'adinan da ake amfani da shi wajen yin batirin motoci masu amfani da lantarki a cewar gwamnatin La Paz a yau Juma'a. A wani taro da aka yi, shugaban Bolivia Luis Arce ya faɗi cewa kamfanin Citego na China da kamfanin Uranium One na Rasha To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a yau. Sai zuwa can an jima da la'asar da izinin Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dole da ta taya ni gabatarwa sai mu jumbe hanza da injiniyan mu bob bass ni aisha mu'azu nake cewa kuma ne lafiya ma'asalam.